Wannan proje tunkarar da yake shine gwadin misalin fasa'ar kimiyya bisa tasirin amfano na girkin ayyukan tsanwata wurare a cikin gari. Auni ne muke inda ke da itaciya da ke tsinin Allah ko kuma kusa gare ta don mu ga bambance-bambancen da ke akwai kan damuwar tamfeta da mutane ke shi. Don cika lissafin muna tattara auni inda za mu ɗauki fanni mai girma wanda kuliyomin ke da babban cikon bayani. Muna iya dibin tasiri tasiri na ɗaiɗaya kan aunin takaitaccen yanayi kusan itaciya ko ƙarƙashinta a jimilce sabuwar fusa'ar kimiyya ce da ya kamata ta bunƙasar da shukar itace a yame. Wa zai ɗauki nauyin dashen itatuwa? A'a, ba ma shuka itace, mu musamman masanan kimiyya ne, ƙididdiga muke yi mu nuna tasirin da amfanin da ke akwai, don haka ba shuka ba muke aikinmu shine baiwa furojen sakamako na fusa'ar kimiyya da majalisar ɗinkin duniya za ta zuba wa jari don girka wannan ayyukan ɗan wata yame ko tuni akwai wasu alamomi na wannan shiri a zahiri? Muna da wasu sakamakon farko na a zahiri da ke nuna amfanin ayyukan tsanwatar da birni. Muma soma da girkin zamantawar, amma yanzu muna nan muna kulawa da dukkan bayanan domin fitar da sakamakon da za a gani da ido. Don ko jama'a ita ce tamu ba ala tilas ba wasu masanan kimiyya, amma masu ruwa tsaki su ne masu ba da umarni suke ɗaukar mataki bisa ga tsarin shirke-shirken itace misali mutan karba da karfafa yunkurawa ne bisa amfanin shuka itace game da ba da adadin asusun da ya kamata a yi aikin tare da tsarin ba da damar yin ayyukan da samun girkin tsammatarwa inda aka yi girkin. A yaushe ake tsammanin samun sakamako na ƙarshe. Sai an ƙara sa haƙuri kamin a ga sakamakon ƙarshe. Amma tafiya na tafiya akwai sakamako masu zuwa kuma za mu sanar da su ga masu ruwa tsaki a nan yame. Ina ganin nan zuwa karshen shekara za mu samu zubi na farko na sakamakon da za su kawo canji ga birnin yame kuma su mai da garin tsama wanda zai takaita tasirin tsananin zahi da wasu halayen canjin yanayi cikin birnin yame. Studio